Eh, na shigo ɗazu na ji kuna magana bisa kan madaki da kuma fatin Nijar. To gaskiya zan fara da tsokaci na wajen fatin Nijar magana da ta yi gaskiya ce. Mu dawo mu haɗa kawunan mu Mu bar magana siyasa, saboda ita siyasa kowa ya riga ya sani ƙarya ce, bayan ƙarya kuma cuta ce. An cuta makakannin mu da ita, an cuta ma iyayenmu da ita, kamata a ce mu kuma kada mu bari a fake da mu ana ƙara mu sakamakon kowa ya sani lokaci ne da ya kamata a ce yau 'yan nijar sun san 'yancin kansu sun san suwaye su sun san kuma me ya dace da su ana faɗin cewa ta hiya mabudin ilimi to a yanzu allah ya kama lokacin da ilimin namu ya zo sakamakon idan muka tsaya muka duba yanayin halin da mu take ciki yanzu da kuma baya wanne ne ya fi muna in muka tsaya muka yi la'akari mu fa siyasa ba kumi take bamu ba face ta saka mu gaba da juna wanda in muka tsaya muka yi la'akari kakannin na mu duk su wannan gaban ba da faɗace-faɗace amma yau da yake mu mun riga mun gano manufar siyasa to yanzu kuma za a shigo muna ta wani wajen ne wanda kuma ba za mu taɓa yarda da wannan ba sakamakon in muka tsaya muka yi la'akari yau babu abin da zai ƙara ma baka mamaki face irin maganganun da da ake faɗi akan ƙasanmu ƙasanmu ba ta da arziki ƙasanmu ƙaramar ƙasa ce ƙasanmu kaza to amma yau kuma fa duniya akwai inda ba a san Nijar ba babu shi a da in ka ce kai ɗan Nijar ne ce maka aka yi ko Najeriya saboda ba a bambantawa amma yanzu ba kun ga kenan cece ku ce mufta su muna magana akan siyasa bai taso ba saboda in muka tsaya muka yi la'akari da abu ɗaya yau duk inda muka je ƙasan ne ita ce tamu su waɗannan shugabannin za su sauya kuma duk wanda ya hau sata yake buƙatar ya yi amma ƙasarmu ba za ta taɓa sauyawa ba ƙasarmu ba za ta taɓa sauyawa ba yau su kan kansu suna tada sun sani na bisa kan yanayin da suka cancanci kawunansu idan muka dawo kuma ɓangare na madaki gaskiya har ga Allah duk wanda ya san wane ne madaki to a nan zai iya ma madaki eh, me ake cewa zai iya mishi addu'a dai zan ce zai iya mai adalci adalci ma eh. yawa zai mishi adalci yawa zai mishi adalci yawa ka san wani lokaci Hausa tana tsaya kamar a yadda muka taso a yadda muka taso da madaki kowa ya san madaki dan gwagwarmaya ne don saboda madaki babu ruwan shi da tarayya yau kowa ya san ita tarayya ko kuma ce siyasa ra'ayi ce zan iya barinka da ra'ayinka amma kuma idan gaskiya ta zo zan faɗa maka gaskiya saboda ita gaskiya ɗaya ce duk inda muka je ƙasar nan ita ce damu. tamu gamajiyar da muka samu an ce madaki ya je cin abinci ga troni aka kama shi aka kai shi madama daga ta aka tura shi Nijar. To mun ko a hakan za mu ci alhamdulillah idan ma ya kasance kama shi ne aka aka tura shi sakamakon kamun da aka yi mishi wata gaskiya ta ƙara bullowa wanda da 'yan Nijar ba mu santa ba. Tunda idan muka tsaya muka yi la'akari yau sanadiyar shigowa ga da ke yi in muka tsaya muka yi la'akari da abin da tsarin mutane suke faɗa irin su abdulkadar mai dalili irin su wane ne masu goya ma mutane ba ko kuma 'yan siyasa baya za ka tabbatar da cewa lalle maganar madaki haka nan ne an ce maganar madaki haka nan ne saboda na farko tambayar da za mu fara yi shi da alkadar babu shi a Nijar amma ina yake samun labarin Nijar na ɗaya kenan na biyu mutane da dama da ba sa harkar siyasa suna kuka da talauci amma me yasa a yau in ka shiga siyasa dan lokaci kaɗan kawo an fara ganin ka da mota yau in kana goya ma ɗan siyasa baya dan lokaci kaɗan an fara ganin ka da mota za a dinga ganin ka irin ku ne masu gayyato 'yan wasa kuɗin da ya kamata ku sa a cikin ƙasa amma kuɗi eh, talaka za ku dinga ba wallahi akwai wata shekara wallahi yasu ba sai da ka bai Ilyasu da Allah barin ya magana guda saboda ka ta huce min wallahi Ilyasu kamar wanda ya sauka ishal yanzu ya ce kamar siyasa da ka gani su 'yan siyasa duka gaba ɗaya ya ce kuma ni na ce 'yan siyasa duka gaba ɗaya kamar su siyasar da suke yi kamar mutum guda ne suke bauta ma ka gane ba bautar ƙasa suke yi ma ba lala na yarda da wannan magana tashi tunda ɗan siyasa ba zai so wani ɗan siyasa kamar yadda yake son mai gidan shi ɗan siyasa duka 'yan Nijar ne ka gane magana ta Hausa ta ko baiwa ce kenan ba kishin Nijar yake yi ba shi kishin yake yi kishin wanda ya zama to mai gidan shi mai gidan shi mai gidan shi in ya samu ce na shi ya samu ya sa aljihun shi to 'yan siyasa ba mutanen kwarai bane ba bismillah continue Ahmed abinda nake so mutanen mu su gane shi ɗaya shine shekara da shekaru idan idan aka tashi zaɓe 'yan siyasan nan suke shigowa ƙauye duka ƙauye na Nijar babu inda ba su sani ba lungu saƙo kwararo amma ba mu taɓa yi makan mu tambaya wai shin da siyasan nan ta ɓace mun daina ganin mutanen nan ba ba mu taɓa wannan nazarin ba sa'an nan kuma idan muka tsaya muka yi la'akari yau waɗannan mutanen da za su zakuwa su baka jika biyar su saya maka shinkafa ko hatsi gobe za ka iya zuwa ka kai musu kukansu kuka kun ba za su iya maka shi ba don haka a nawa gani kamata na yi magana fati Nijar na mu haɗa kawo na mu haɗa ba wani babban amsa in ba gangawi wata babban amsa yalla ta kan waya kwana ne ko da aka yi wannan juyin mulki gangawi yayana ne ka eh, gane yanzu na tashi da yanzu lala abokina ne ko ni kamar wani misali ne nake so in bashi na yan siyasa yan siyasa da ka gane su mu mun gane 'yan siyasa su suke hana wani ayi wani abu kamar talaka su samu unwani cikin shi lokacin da 'yan siyasa suke akan milki mu waɗansu abubuwa ba mu ganin su cikin Nijar ba amma da aka yi juyin milkin nan soja suka karbi ƙasa sai muka gane su kenan soja wannan da alama su ne adda ƙasa da alama su ne adda ƙasa eh kana yi sauka da kushi da alama su ne adda ƙasa su ne a da ƙasa su ne suka san duk abubuwa waɗanda suke wakana a cikin ƙasa nan in ragama ta zo da wanda ya ijanta to tahiya za ta yin kyau ko doki idan ka haushi idan ya zama to kai baka iya doki ba kana kana yake yi to wallahi kada ka zashi to yan siyasan nan kamar kada su ne ake yi ta yi yanzu ko waɗanda suka rike ƙasa sun san yadda ƙasa take ciki sun san wahalar ƙasa sun taso cikin wahala su kuma waɗancan na tsamo su ne ake cikin mai aka sa su cikin ruwan sanyi 'yan siyasa sun zo ba su da komi amma suka zamanto maiya maye hanshakan masu kuɗi cikin Nijar. 'Yan siyasa. Wane ɗan siyasa na ya hau cikin Nijar wanda ya zamanto ya zo da kuɗin shi. Ba sai da ya swata ba lokacin nan ya samu. Muhammad kana jina.